A yau dandalin VOA zai zanta da kwamitin da fadar mai martaba sarkin Kano ta kafa dangane da rigakafin yaduwar cutar Ebola. Mun zanta da jami'in yada labarai na kwamitin da Alhaji Tijjani Ado dangane da yunkurin kwamitin. to babban abin da mai martaba sarkin kano alhaji muhammad sunusu na biyu ya hankalin mu a kai shine ya umarce mu da mai da hankali gurin wayar da kan al'umma a musamman waɗanda suke karkara kuma wannan yasa ya umarce mu da mutuntubi musamman hakimai wanda kai tsaye in muka bi su za mu iya direwa hakan masu unguwanni a ta kan dakatansu da kuma shugabannin al'umma da kuma limaman juma'a da na hamsin salawatu wanda kusan ayyar cewa kai tsaye suna karkashin wannan masarauta a ajiya alamus muka shirya taron bita da kuma wayar da kai akan wannan cuta ta ebola ga masarautar kano din wanda akan yasa aka kira dukkanin hakimai da masu da 'yan majalisar sarki aka tattauna da su aka kuma nuna shi su dangane da wannan sha'ani na cutar ebola inda kuma aka gabatar musu da wannan cuta yadda take da abin da yake sawa a kamu da ita da kuma alamomi da in aka duba a gani za a ce to wannan mai cutar ibola ne